ina roƙon Allah ya karbi ayyukanmu na alkhairi Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ta'ala ya datar da mu shiga aljanna ya bayin Allah kowane mutum ya gode wa Allah bisa baiwa da Allah ta'ala ya masa ya halicce shi mutum ba a halicce shi dabba ba idan ka lura a matsayinka na mutum zamewarka mutum wata ni'ima ce mai girma a gare ka domin da Allah ta'ala ya yi ka ɗaya daga cikin dabbobin da ka sani kowane iri ne ba ka zamo mutum ba to da lalle ne ɗan adam ya fi ka samun ni'ima da baiwa mai girma to ba kasancewar ka mutum ba ne ta isa godiya ga Allah bayan ka gode wa Allah ka gode wa Allah da ya maka baiwa da ni'imar musulunci idan mutum ya zamanto musulmi kada kawai ya ɗauka wani abu ne mai sauƙi kada zuciyarsa ta kasa girmama abin ko ya ga abin a walakance ko bai ɗauke shi da ƙima ba yan uwana maza da mata allah ta'ala mu gode masa da baiwa da ya mana ta ni'ima ta musulunci to tambayoyi zan mana guda hudu a matsayinmu na musulmai tambaya ta farko kai ka tambayi kanka ke ma ki tambayi kanka ni ma in tambayi kai na kowa ya tambayi kansa me yasa aka halicce shi idan muna yi wa kanmu wannan tambaya za ta ƙara mana natsuwa za ta ƙara mana neman kusaci ga Allah za ta ƙara mana juyowa zuwa ga neman yardar Allah domin mun gane me yasa ma ya halicce mu sau da yawa mutane kan shagaltu da rayuwa su manta da dalilin da yasa Allah ya halicce su su auka cikin taɓewa da ɓarna Allah mai girma ɗaukaka a cikin alkur'ani ya ce bai halicci mutum da aljani ba sai don su bauta masa duk mutumin da baya tsayuwa ya yi wa Allah ibadar wajibi da aka ɗora masa to baya sauƙe dalilin da ya sa Allah ya halicce shi lalle ne mu kula da addininmu wace irin rayuwa ce ba kulawa da addini wani salon rayuwa ka ɗauka ko kika ɗauka wa kanki a ce a cikin al'amuranki duk tsare-tsarenki na rayuwa babu tunawa da Allah babu tunawa da addininki dalilin da ya sa Allah ya halicce mu shine bautar Allah amma wannan ibada ba a ce mu yi ta haka kawai da ka ba kuma ibadar ba a ce kowa ya yadda ake so ba yadda mutane ke da rauni da lalaci a halin yanzu da an ce kowa ya yi ibada da yake so ya zaɓa to ina ga wani mu masu ya zaɓi ya ce shi barci ne ibadarsa saboda yana ga ya kwanta ya huta ya aikin lada amma mutum bai taɓa zama nagari ba ko ya faɗa cikin bayin Allah nagari waɗanda Allah yake ya fi so a cikin bayinsa sai ya kasance yana ƙoƙarin neman ilimin ibada saboda haka kada mu shantake mu miƙe ƙafa mu manta da dalilin da ya sa Allah ya halicce mu mu dinga bautawa Allah da ka kullum ina ba wa 'yan uwana misali idan ɗinkin riga sai an koya maka yi idan likita da zai yi fiɗa ko ya allura ko ya ba da magani sai da aka koya masa idan kowane ilimi na rayuwa da mutane yanzu ake shagaltuwa da nazire firamare sakandare jami'a don a koyi ilimin sana'a to yaya za mu ɗauka cewa ilimin addini ba sai ka neme shi ba yaya mutane muke ga cewa addinin nan ana iya yinsa da na gani ana yi ko kuma da ka idan mutum yana so ya sauke wannan nauyi na dalilin da ya sa Allah ya halicce shi to ya karatun addini don amfanin kansa ya karatun addini don bautawa Allah da gaskiya don sauke dalilin da ya sa Allah ya halicce shi hakika a rayuwa muna yin sana'o'i amma waɗannan sana'o'i ba don su Allah halicce mu ba mu dai an sauware mana ko an sauƙaƙe mana ne aka yassare mana hanyoyi da za mu yi sana'a don mu mori rayuwa kuma mu ci gaba da rayuwa nakan ba da misalai guda uku da aka halicce ka a matsayinka na mutum sai aka halicce ka babu abubuwa guda uku an halice ka ba riga ba wando amma matuƙar za ka rayu akwai buƙatar ka sa riga da wando don ka suturce jikinka an halice ka da jakar ciki amma ba ka yi ka a ƙoshe ba aka ce sai ka je ka yi yawo ka nemi abin da za ka ci an yi ka ba gida kuma ba a baka damar ka je ka yi sheƙa irin ta tsuntsu ko ka yi rami irin na ɓera ba ko ka rayu a cikin ruwa irin na kifi a'a sai aka yi za yi gida kai kuma ba a haife ka da gida ba ba a haife ka da riga ba ba a haife ka cikin ka a goshe ba to a neman waɗannan abubuwa guda uku ne har sai ka ga mutane sun manta da dalilin da ya sa Allah ya halicce su su shiga neman riga da kuɗi da gida da abinci da rayuwa a nan har wani ya saba wa Allah sani rayuwar duniya 'yar kaɗan ce duk iya tsawon da ka rayu to ‘yar kaɗan ce idan aka auna da kwanakin da za a yi a lahira kuma al'ummar da ta wuce a gabanmu ba saɓo ta yi aka wuce da ita ba al'ummar da ta wuce a gaban gabanmu nagartarsu ta kai a barsu a duniya idan ana barin waɗansu don nagarta kuma halin da ake ciki a yanzu ba zai hana yanayi ya shuɗe lokacin ka ya wuce a ce wata ran babu kai ba don haka da jin daɗi da wuya kada ya hana ka bautar Allah duk yanayin da ɗan adam ya samu kansa bai ci nasara ba in bai samu ilimi mai amfani ba ilimi mai amfani ko na addini ko na rayuwa ko na sana'a shine ilimin da ya ƙara maka tsoron Allah idan ka fi kowa ilimin addini sai ya zamo ba abin da kake da shi banda alfahari ba abin da kake yi da shi banda sayarwa da barna ba abin da kake yi da shi banda riya da noma a gani to wannan shi zai halakar da kai kuma wanda Allah ya bashi dukiya ba ci gaba da tarata ta shine abin yi ga rayuwarsa ba neman yardar Allah da dukiyarsa shine abin da yake rayuwarsa dukkan gaɓoɓin da suke jikinmu ni'ima ne a gare mu ran da ka rasa ɗaya kana iya gane ashe ni'ima ce Baka gane ni'imar ji da gani sai ran da ka rasa ɗayan abin da ake ji da gani da shi ba ka rena ɗauka da cin abinci ko tafiya da ƙafa sai ran da ka rasa gaba ta hannu ko ta tafiya shi ya bayan Allah wa'annan gaɓoɓi mu yi amfani da su man wajen bautawa Allah idan ka ɗauki sallah ta farilla to akwai fa sallar nafila kuma wannan sallar nafilan Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani aka yabi masu yi aka kuma faɗi falalansu da ladansu ta ta jafa junubuhum anil mazaji'i tashi suke su yi nafila kanu kalilan min al-layli ma una tashi suke su yi ibada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil layli zuwa karshe Allah ya ce wa ta'ifatun min alladhina ma'ak Allah da manzan ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ibada suke cikin dare har Allah ya bada shaida to ya bayan Allah da dare me muke yi lokacin tilawan alkur'ani da safe ko da daddare ko duk lokacin da muka tsara wa kanmu ibada ce mai girma sau da yawa za ka tambayi mutum a cikin sati izu nawa ko aya nawa ko sura nawa ka karanta wani tsakaninsa da karatu sai yana cikin sallah yake iya tuna alkur'ani azumin nan na nafila ibada ce da take samar da lada da yardar Allah ina maimaita mana yardar Allah saboda wanda ya samu yardar Allah a duniya da lahira shi yake samun rayuwa mai daɗi idan ana maganar aikin hajji akwai umra idan ana maganar zakka akwai ba da sadaka ko kyauta tallafi ko taimako to idan ka tattara waɗannan da sauran abin da ake ce musu ibadar Allah na bauta to su ne ibada kuma su ne dalilin da ya sa Allah ya halicce mu idan har mutum ya shagaltu da rayuwa baya kula da dalilin da ya sa Allah ya halicce shi to ya yi wa ran barna ya yi wa zuciyarsa barna ya yi wa kan barna don haka ina tunatar da mu wannan tambaya a kullum mu dinga yi wa kanmu mi yasa Allah ya halicce mu tambaya ta biyu mi kai wa addinin musulunci a rayuwarka ka samu kanka a matsayin musulmi ka fara rayuwa ƙarƙashin tarbiyyar iyaye ƙarƙashin tarbiyyar alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka taso ba buƙatar ka a ce ka gina gida ka yi abin hawa ka yi aure kana noma kai ɗan kasuwa ne ko ɗan siyasa ko ma'aikacin gwamnati ba wannan muke tambaya ba kai ka yi natsu tsab tsakaninka da Allah ka ga daga tasowarka zuwa yau cikin ni'ima da baiwar da Allah ya maka na rai da lafiya da arziki da ilimi ko wata dama kowace iri ka tambayi kanka mi ka gabatar don addinin Allah babu abin da musulmi ya kamata ya huba wa fifiko irin addininsa Allah ta'ala ya ce wa matuƙaddimu li anfusikum min khairin duk abin da mutum ya ƙaddamar ya gabatar makansa dan alheri to zai same shi a wajen Allah ta ji duhu inda Allah zai same shi a wajen Allah khairan wa azama ajara idan akwai alherin da zaka samu da lada mai girma game da abin da ka gabatar wa kanka a rayuwa don neman yardar Allah to yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi ilimin addini kuma kana ba da shi babu wanda ya ke a rayuwa ya yi zaman kara zube irin mutumin da wannan addinin musuluncin bai san shi ba yake yin sadaka idan Allah yana son ka da alheri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimtar da kai addini duk ilimin da za ka samu a rayuwa ya kare maka wayewa ko ya kara maka fahimtar duniya kuma baka taimaki addinin Allah a ciki ba to ilimi ne wanda ya batar da kai amma duk ilimin da zai ƙara maka tsoron Allah da taimakon addini da bin dokokin Allah wannan shine ilimi mai amfani duk malamin da aka tambaye shi mi kai wa addinin Allah ya zamanto baya karantarwa ya miƙe kafa ko ya fada cikin birni da iliminsa ana gardama tsakanin malaman birni ya bar al'ummarsa ba su iya sallah ba ba su iya tsarki ba ya bar al'ummarsa da ɗin fatoyi suna ba waɗanda ba su sani ba suna ɓatar da su to sai mu yi alamar tambaya a gare shi ya kasa ba mu amsa mu ce mu ka gabatar dan addinin Allah ya rasa abin da zai faɗa mana masu arziki ku tuna fa daga cikin sahabbai waɗanda ba su da kuɗi sun zo suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlud dusuri bil ujuri wai masu dukiya sun tafi da lada yaya kake bari da dukiyarka duk masallatan da ake sallah babu wanda ka sa kwabanka a ciki yaya makarantun da ake koyar da al'ummarka addini babu kwabanka babu tallafawarka babu taimakonka a ciki yaya bishiyoyi da ake dasawa don al'umma ta ci gaba da rayuwa mai kyau babu kwabanka babu taimako a ciki yaya baka taɓa samarwa al'ummarka ruwan sha da za su sha su yi ibada su ci gaba da rayuwa ko ruwan da dabbobi za su sha a cikin daji da kwari da tsuntsaye ko kuma abin da zai taimaki al'umma ya kawar musu abin da zai cutar da su da dukiyarka idan dukiyarka ta sayi motoci ne na hawa don zuwa biki ko ta'aziya, ko kuma dukiyarka ta alfahari ne na gina dogon gida a ce nan gidan wane ne ko dukiyarka ta taskancewa ce ka ɓoye ko kuma dai dukiyarka ba ta da wani amfani ba ta samar maka lada ba ta kowane iri to a nan masu dukiya ma za mu ce me kuka gabatar wa addinin Allah a rayuwarku waɗanda suke sarakuna da masu mulkin al'umma kowa ya ga idan ya samu dama babba ko ƙarama ta shugabanci ya ga me ya gabatar wa addinin Allah idan shugaba ya jagoranci mutane wajen yin addini ya yi umarni da kyakkyawan aiki ya hani da mummunan aiki shugaba ya yi ƙoƙari ya ga an yi adalci shugaba ya yi ƙoƙari ya ga ana ibada ana budda zakka ana sallah shugaba ya tabbatar da al'ummarsa suna azumi yadda Allah ya ce shugaba ya tabbatar da cewa dukiyarsu ya rike musu ita da gaskiya ya isar da ita gare su gwargwadon hali to shi ma ya yi wa kansa abin alheri kuma ya samu dacewa amma idan shugaba ya taimaka wajen rusa addini ya zama ba ruwansa da addini duk abin da yake yi don san a gani ne in ya buɗe bakinsa yana magana dan a yarda da shi ne in ka gan shi a wuri dan kada a ce bai je ba ne to za mu yi masa tambaya a damar da ka samu ta rayuwa mai ka gabatar wa addinin Allah ‘yan uwana musamman mata da Allah ta'ala yake danƙa reno a hannunku na al'umma da kula da gida da taimakawa miji a matsayin abokin zama to kuna da damar ku taimaki wannan addinin a cikin gidajenku idan dai kowa a cikin rayuwarsa akwai abin da zai iya bayarwa na gudumawa ko da matashi da yake karamar sana'a ko da 'yan boko da suke makarantu ko ofisoshin hukuma yada da'awar addini yin wa'azi yin kyakkyawan hali domin a ga musulunci ya zamo abin kwaɗayi kaucewa abin da zai jawo a kyamaci addini da niyyar nuna farin addinin da fito da shi fili dan a sha'awance shi alama ce ta kayi wa addininka wani abu lalle ne kada ka ko gaɓoɓinka ko wani aikinka na yau da gobe ya zamo ba ka da tunanin mi kai wa addinin Allah a ciki har fa aljanu da suka ji alƙur'ani komawa suka yi suna da'awa suna kiran mutanensu a zo addinin Allah sai dina abubakarin Allah ya ƙara mashi yarda yana musulunta ya je ya ci gaba da musuluntar da waɗansu to wani irin musulunci kake yi na kyakkyawan hali na sadaka na yada ilimi alhali kana da kowace irin dama amma muna da ayar tambaya a kanka da ba za ka iya bamu amsa ba cewa mi kai wa addinin Allah yanzu fa abin da yake faruwa mutane suna ba da sadaka ne da sauran canji naira goma naira dubu naira ɗari wanda yake da biliyan ɗaya ba zai iya bada gudumawar sadaka ta naira miliyan ɗaya ba amma idan za a yi gidauniya ta alfahari da kyauta don neman ƙari a gwamnati zai iya bada miliyan ɗari dan a san iya dukiyarsa zai iya bada miliyan ɗari biyar dan yana tunanin wata ran za a zo a ƙara masa ya za a yi masu dukiya ba za ku yi amfani da dukiyoyinku don gina wannan addinin ba sai ku riƙe ƙoƙon bara zuwa ƙasashen waje ko zuwa guraren da kuka yarda mutanen da suka fi ku imani su zo su gina addini da dukiyar da bata kai taku yawa ba hakika kowa a nasa bangaren a rayuwa yana da abin da zai yi wa addini don haka yan uwa masu sauraro da kallo a wannan lokaci ina kalubalantar kowan mu yi wa kansa tunani tare da ni mu muka yi wa addinin Allah wajen yada ilimi wajen da'awa da kira don addinin Allah wajen gina al'umma wajen gina musulunci wajen tsayawa mu yi wa musulunci aiki a aikace ko da wannan gidan talabijin da ake gani duk wanda ya mika lokacinsa damarsa ko dukiyarsa rayuwarsa ko abin da ya samu kansa a ciki wallahi ya ba da gudumawa mai girma wajen yada da'awa da yi wa addinin Allah aiki don haka na bar mu akan wannan tambaya kowa ya tambayi kansa me yayi wa addinin Allah tambaya ta uku mi kafi bawa muhimmanci a rayuwarka kowane mutum abu guda biyu yake jere da su shine addini da rayuwarsa in dai a farke yake a faɗai keki ya san abin da yake ciki to mi kahu ba wa muhimmanci a cikin addininka kada ya zamanto kana amfani da addininka a cikin malaman a cikin malintarka da yaudara ko cikin malintarka akwai ƙarya ko a cikin malintarka akwai jiji da kai ko zuga kai ko neman a fahimce ka wai kai malami ne kada malintarka ta ɓadda mutane ba a ɗaukan addini a matsayin sana'a addini neman yardar Allah ake da yada da'awar Allah dukkan annabawa in sun zo suna faɗa cewa ba su zo don neman kuɗi ba zo don neman a biya su ba su zo don neman addinin nan a ce sun yada shi a matsayin sana'ar su ba da haka dukkan malamai na Allah karatu suke su karantar siffar malami na gari ya fi ba da muhimmanci akan aikata abin da ya sani sama da alfahari akan abin da ya sani da haka ya bayan Allah idan kai mai addini ne tambayar da za mu yi maka a cikin musulunci mai kahu ba wa muhimmanci cutar da ta kama mutane a yanzu shine cutar rashin ibada azumi sallar nafila ba da sadaka sada zumunta gaida marar lafiya taimakawa addini yana karanci a wajen masu addini malaman Allah na farko karatu suka yi zunzurutu ba juye ban ƙwaryarta ba ba ci ba ka ebo ka zubar ba ba kuma yaya ta addini akan jahilci ba ba kuma alfahari da addini don zagin mutane da bakanta wanda neman suna ba ina kiran mu ya bayan Allah mu yi wa masu wa'azi wa'azi mu ja hankalinmu da malamanmu cewa su ba wa yawan ibada muhimmanci a cikin addininsu don ba su da kowa sama da Allah su suka fi kowa sanin Allah su suka fi tsoron Allah a cikinmu su suka fi sanin abin da Allah ya umarta da abin da Allah ya hana sannan game da rayuwa namiji ko mace mi ka fi wa muhimmanci a cikin rayuwarka mu sani rayuwar nan ba kyale-kyale kawai aka fi damuwa da ita ba da ado da kawai wasa da abubuwan shagalar rayuwa kada ya zamanto a rayuwarka shi ka fi bawa muhimmanci kullum idan ka buɗi baki zancen duniya ci gaban rayuwa walwala wayewa tarawa ɓoyewa adanawa kai a rayuwarka ba ka ba wa ɓangaren addininka muhimmanci a rayuwarka mu sani kowa za a tambaye shi irin rayuwar da ya aikata kuma allah ta'ala ya ce fa man tsaga wa asar alhayatar duniya fa'inar inal jahima ma'awa wa amma man kafa maƙama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa'inar jannata hiyar ma'awa mu sani duk wanda ya ɗagawa ya girman kai ya ɗauki muhimmanci ya dankara wa kansa na abin da ba addini ba ya zaɓi rayuwar wannan duniyar to jahannama ce makomarsa amma wanda ya ji tsoron saduwa da ubangijinsa ya hana zuciyarsa bin son ransa ya ba wa addinin musulunci muhimmanci a rayuwarsa to aljannar Allah ita ce makomarsa ya bayin Allah mu kula da tarbiyyar iyalanmu mu ba ta muhimmanci mu kula da jikinmu da ruhinmu mu kula da duk abin da zai taimake mu mu yi karatun addini mu bawa addini sunnar manzan Allah muhimmanci a wajen biyayya ga Allah ba fadawa sabbin aƙidu da munanan abubuwan da za su kawar da mu daga hanyar Allah ba haƙiƙa gidan duniya yana da ƙarshe kuma kowa ya kula da kansa kyakkyawar kulawa ya ba da muhimmanci a addininsa saboda kowace irin rayuwa idan muka dadu da tarirrika da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da jawabai marasa muhimmanci da neman kwangila da tara duniya da wawura da algus da sauran ƙarairayi wai wane ya yi fegi wane ya yi gida wane ya yi mota a'a duniya ta samu gawa ne a'a wane ya rasa a'a kwalliya da sauran munanan abubuwa to za su batar da mu a hanya yan uwana matasa ina jan hankalinmu game da jiyajiyar rediyo safiya da maraice na abin da ba zai amfane mu ba muna barin tilawar alkur'ani karatun jarida da bata lokaci a wajen 'yan boko ba shine mafi muhimmanci ba mu sani wannan wayar kaɗe-kaɗen da yake cikinta a hawa kan intanet ko wani yawan saƙonni a cikin imel ko kuma facebook ko twitter ko to go ba shine abin da ya fi dacewa da za mu ba wa muhimmanci ba duk inda ka samu kanka a ciki ka yi wa'azi ka ɓatagar ka ja hankalin mutane ka ga cewa ni a rayuwata abin da na fi ba wa muhimmanci shine neman yardar Allah da kula da kaina wajen neman lahira na in samu dacewa a lahira aya ko ayoyi guda biyu ya ban tsoro a cikin alkur'ani ɗaya ta ce duk abin da mutum ya aikata na alheri ko da da kwayan zarra zai gani idan mutum ya aikata sharri ko da da kwayan zarra zai gani da haka zan tsaya akan wannan tambaya kowa ya tambayi kansa mai kafi ba wa muhimmanci tambayar mu ta ƙarshe wani tanadi kai zuwa lahira Allah ya kirayi masu imani ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai ta duba ta ga mi ta gabatar dan gobe muna da mutuwa a gaban mu yau ko gobe yanzu ko in an jima ta hatsarin mota ko ta ajali daya ko kuma ta jinya ko ta abin da ba mu sani ba shin kana yi wa wannan mutuwar tanadi wannan zi'ati garka wannan shidati na shida Allah ya rantsuwa da mala'iku masu fisgare fisgawa da masu ɗaukar rai a cikin nishaɗi da jin daɗi shin ma tunaninka za ka kare lafiya mala'iku cikin su wanne ne za su ɗauki ranka za a kai ka kabari za a yi maka tambayar kabari za ka kwanta a cikin kabari ɗayan biyu ko kana cikin ni'ima a buso maka aljanna da jin daɗi ko kana cikin azaba an matse ƙirjinka ƙashinka na ƙirji ya fito ta baya an matse kabarin ana huro maka wuta kana shan azaba wani tanadi kai don kwanciyar kabarinka za a tashi hisabi ranar alkiyama za a raba littafi hagun da dama ka yi tanadin da za a baka littafi ta hannun hagu ko ka yi tanadin da za a baka littafi ta hannun dama yan uwa akwai ƙetare siratsi ka yi tanadin yadda za ka ƙetare siratsi cikin sauƙi bayan hisabi akwai shiga wuta ko aljanna to tambaya ta ta ƙarshe shine mi kai wa tanadi domin lahira yan uwana masu kallo da sauraro kuma maza da mata malamai da ɗalibai shugabanni da waɗanda ake shugabanta ina jan hankalinmu a wannan rayuwar mu yawaita istighfari mu dinga addu'a ta neman yardar Allah da kammalawa lafiya kullum muna cewa na sirat almustaqim Allah ta'ala ya ce kullum mu roƙi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka karkatar da mu bayan ka shiryar da mu duk wanda ya samu shiriya ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a kuma ya tsaya kada ka zamanto mai addini mai ibada mai komi saura kiris ka koma ga Allah ka fada wa neman duniya ka shiga tsafe-tsafe da ka firgita rayuwarka da abin da zai raba ka da hanyar Allah ka zo gab da rayuwar ka yi mummunan karshe mu kula da ayyuka na kwarai wajen neman yardar Allah mu nemi ilimin addini kuma mu yaɗa shi mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa muna wa'azi mu tausaya wa junanmu mu yi taimakakkeniya shugabanni su adalci al'umma gaba ɗaya mu koma ga Allah mu tsaya ga abin da aka umarce mu mu nisanci abin da aka hana mu na tattara mana wannan a cikin takaitaccen darasi da fatan yan uwa mu faɗaka mu koma zuwa ga Allah shehu mana shin menene abin kyama game da bin Allah da bin Annabi sallallahu alaihi wasallam mi yahu maka daɗi a wannan duniyar fiye da a ce rayuwarka gaba ɗaya ta ƙare a neman yardar Allah wace irin dukiya ce da ba a wurin Allah ka same ta ba abin da ka samu a wajen Allah na Allah ne da haka ina kira ga malamanmu mu ji tsoron Allah mu bi malamanmu gwargwadon yadda suka umarce mu akan umarnin Allah mu bi shugabanninmu mu zauna lafiya mu yi kanmu fatan alheri amma mafi alheri rayuwa shine bin Allah da bin Annabi sallallahu alaihi wasallam anan zan dakata da cewa fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah